zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin na jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba salai mai fuskar nasifa umara da kuma shugaba ali filas komore sai shugaba nuruddin ibrahim adam kano da shugaba na Madina Yahaya Dakar Senegal yana kuma gaida shugaba Ali Buge kira Gashuwa da shugaba Ibrahim Zubairu Usman Zaria da shugaba Muhammadu Idi Gargaji ga Gombe da kuma shugaba Abdullahi Garba Baji Kano sai shugaba Aishatu Shekarau Jamhuriyar Nijar sannan ya ce a gaida masa da shugaba Isa Musa na Jamhuriyar Kamaru da shugaba Alhaji Yahaya kwanga a jihar Nasarawa da kuma shugaban sashen hausa na gidan rediyon kasar sin malam sanusi can da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba bello abubakar malam gero shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar sin a sokoto tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen fatima muhammad kiraji gashuwa makarantar 'yan mata ta kwana ta arabiya da ke birniwa a jihar jigawa tarayyar najeriya ta kuma bukaci da a gaida mata da da kakarta hajiya amina muhammad kiraji gashuwa da kuma hajiya fatima alhaji baba gaidam dambuwa road maiduguri da ummin yar baba maiduguri da kuma yar gashuwa gamawa tana kuma gaida hajiya hafsa alhaji danta ta shehu gamawa da hajiya umma lami unguwar tsangaya makwalla gamawa da kuma ikilima Alhaji Gambo mai magani gashuwa sai Humaira da Sa'adatu da Kande iyalan Malam Mustapha mai kayan miya gashuwa da kuma Maimuna da Amira da Bashir iyalan Malam Musa Girema gashuwa. Daga ƙarshe ta ce tana gaida Hajjaya ni da Dudu Wale matan Sabi'u Gura ta Gaidam da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa, makarantar 'yan mata ta Arabiya da ke Birniwa a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa inji sai na karanto gaisuwa da fatan alheri. na karɓo shi daga wajen abubakar yahaya gaidam jihar Yobe tarayyar Najeriya shi kuma ya buƙaci da a gaida masa da Garba Muhammad Kolo da Maturu da Musa Gambo da Maturu da mai nasara Nasarawa Funtuwa da mois dan Chelsea Niger sai Haruna Muhammad Katsina da kuma Usaini Ismaila Madakin Gaidam a ƙarshe ya ce a gaida masa da yayansa Usman Yahaya Gaidam da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Abubakar Yahaya Gaidam jihar Yobe tarayyar Najeriya. Masauraro ga faifanmu na farko ashirin. To madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin daga birnin Beijing ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Alhaji Ali Kiraji Gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malama Hauwa Hassan Elzaman da kuma Yasmin Baby iyalan Ahmad Muhammad Gogaram Gashuwa sai Malam Usman mai wake Gashuwa da kuma Malama Hafsa matar Isa Yaro mai buga botil a kasuwar Gashuwa da kuma Malama Zainabu Abu da Aminu iyalan Alhaji Gambo Ringim mai yankan farce Gashuwa. Yana kuma gaida Hajiya Umma mai riga unguwar Nasarawa Gamawa da Kawuwa Albani shi ma a Gamawa. Yana kuma gaida Fatima in wato ni mai gabatar da wannan shiri. Mun gode kwarai Malam Ali Kiraji. Yana kuma gaida Fatima Lui Abiyar aiki na da kuma ta sallah da Malam Murtala wakilinmu da ke Najeriya. Yana gaida Nuruddin Ibrahim Adam Ciroma Kwatas Kano da Yahaya Muhammad Maina unguwar Gwammaja Kano da Hajiya Khadija Kasim Gaidam Habibban Kaduna sai Hajiya Talatuwa da Toma da Jimbirima iyalan kawu Talle Gaidam. Sannan ya ce a gaida masa da Hajiya Yani da Duduwale iyalan kawu Sabi'u Gurata. Gaidam da kuma Malam Ibrahim da ke birnin Abuja tarayyar Najeriya. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Alhaji Bamai Tela na awwalu Turkin Kiraji Gashuwa. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Ali Buge Kiraji Gashuwa. jihar Yobe tarayyar Najeriya. Sai kuma katin da na karbo har ila yau daga jihar Yobe daga wajen Usman Ibn Affan anguwar Malari a Damaturu jihar Yobe ya kuma buƙaci da a gaida masa da wato isa lawan girgir da hassan binanci unguwar magajin gari sokoto yana kuma gaida aminu Ɗan kaduna amanawa da buba wanzam da maturu da kuma mamman maji sai ado yaro ybc da kuma comrade bala usman karasuwa sai abubakar yahaya gaidam da adam a adam gashuwa da kuma muhammad ibrahim macina da fatan sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine usman ibn affan anguwar malari a damaturu jihar yobe tarayyar najeriya yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato hassan lawan koli unguwar Herwagana a Gombe, tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hassan Muhammad Binanci da Adamu Aliyu Ungulde da kuma Muhammad Awaisu kafinta gamawa, yana kuma gaida Kasim Sardaunan matasan Asadda da Malam Ango, malamin makaranta ya wuri da kuma Shaibu Idris Kofar Fada Bulangu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Hassan Lawal Koli anguwar Herwagana, Gombe, tarayyar Najeriya. sauraro ga faifai mu na gaba. Allah Gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne yanzu haka daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Sani Shaga ƙofar ƙaura Katsina jihar Katsina tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Colonel Abdulaziz Musa 'yar aduwa da Abubakar Aliyu Saulawa Katsina da kuma Sade Sa'idu Daura yana kuma gaida Habibu Ibrahim Central Market Katsina da Hassan Muhammad Binanci a jihar Sokoto da Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da kuma Sha'aibu Idris Kofar Fada Bulangu sai Alhaji Saniya'u Kofar Ruwa Kano da kuma Alhaji Zakariya Kofar Ruwa Kano yana gaida haruna muhammad katsina da adamu aliyu amo katsina da sadiq idris kofar kwaya katsina sai kuma yusuf muhammad gagarawa da kuma isa ramin hudu hadeja ya kuma ce a gaida masa da usman shitu mahuta da mai nasara nasarawa funtuwa daga ƙarshe a gaida masa da abubakar lawal abubakar daura da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine sani shaga ƙofar ƙaura katsina jihar katsina tarayyar najeriya kati na gaba da yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen yahaya muhammad maina shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar sin a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da mataimakin ƙungiyar New World CRI Club wato Majitaba Muhammad Gumel da kuma Muhammad Mai Walda Gumel sai Umar Atake Gumel da kuma Mamman Mai Faci Gumel. Yana kuma gaida Ali Kiraji Gashuwa da Awolu Tolkien Gashuwa da kuma Malam Ringin Gashuwa sai Nuruddin Ibrahim Adam Kano da Baballiya Salisu Wali Kano da Sama'ila Lawal Kofar Mazugal Kano sai Idi Gargajiga a guje kada fari Gombe da kuma Malam Ibrahim Alzakir Yalwan Shandam daga karshe ya ce yana gaida ma'aikatan sashen Hausa kamar ni mai gabatar da wannan shiri Fatima Jibril da Fatima Lui da kuma Bilkisu da Kande da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Muhammad Maina, shugaban New World CRI Listeners Club a jihar Jigawa, tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifanmu na gaba sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Sagir Musbahu Daura Dole ya kuma buƙaci da a gaida masa da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Shamaki Ubala Gashuwa da Malam Yahaya Rijiyar Tsamiya Daura. Yana kuma gaida mai nasara nasarawa funtuwa da Comrade Bishir Dauda da kuma Hassan Muhammad Binanci sai Murtala ST da kuma MD Nuhu Ali Sakkwato da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Sagir Musbahu Daura Dole tarayyar Najeriya. sauraro ga faifanmu na gaba. हमको तू गाली हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने हैं madalla. Gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraron mu na yau da kullun wato Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi a Malumfashi jihar Katsina tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Nuhu Sale sojan Najeriya kofar mazugar da Abba Muhammad Nuhu Kano da Muhammad Awaisu kafinta gamawa da Hamisu Abdul Responsible da Magaran sai Muttaka Abdulhadi Dabo anguwar Fatika Zaria da Yakubu Muntari farar garda Jos da kuma Comrade Abubakar Adamu Jalingo Yana kuma gaida mai nasara nasarawa funtuwa da sanayatu Yakubu Kuringafa da Nabila da Rabi da Rahama Muhammad Falla dan Zaria. Sannan ya ce a gaida masa da Yusuf Muhammad Endoma Khartoum a kasar Sudan. Daga karshe yana gaida dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na gidan rediyon kasar Sin da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi. jihar Katsina, tarayyar Najeriya. sai kati na gaba na haɗin gwiwa da na karɓo daga wajen masu sauraronmu na yau da kullum wato malam malam mai zanen hula gwalolo da muhammad awaisu kafin ta gamawa sun kuma buƙaci da a gaida musu da isa tela haɗeja da isa ramin hudu haɗeja da kuma abba kanawa mai shirin hawa T5 Hadeja, sai Ciyaman Babangida Kakabori Hadeja da Abdullahi Ulu Auyo da kuma Muhammad Ashiru kafi Hausa da ɗan tala mai aferi Balangu sai Ahmadu kafinta Balangu da kuma Abdullahi kafinta Balangu suna kuma gaida Awwalu mai CPC Bulanfu da kuma ɗan ladi mai tubarma yayari sai datti mai alheri lariye da kuma dukkan zakirai duk a inda suke. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su su ne Malam Malam mai zanen hula gwalolo da Muhammad su kafin ta gama wa masauraro ga faifan da ke bisa injin. da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Wato Malama Aisha matar Usaini Dango ta karasuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya ta kuma buƙaci da a gaida mata da Fatima Sade Sa'idu Daura da Sanayatu Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi sai Fatima Hakilu Zamani Almajirawa da Usaina da Hauwa umatan Alhaji Umar Fo'e Bagashuwa da Umme Garba na Kolo jaura da Hauwa Usanin Shaga kofar ƙaura Katsina da Fatima Habib Ibrahim Katsina sai Hajara kanwar Usaini Dangote Karasuwa da Zainab Muhammad Abubakar Doce Wele Hausa sai Maryam Muhammad Sisi Doce Wele da kuma Zainab Usman Shitu Mahuta da Sadiya Isa Mai Kati gashiwa. Tana kuma gaida Hasiya da Halima da Fatima dukkan su matan buba mai goro gashuwa. Sannan ta ce a gaida mata da mai gidanta Malam Usaini Dangote Karasuwa. Daga karshe tana gaida ni mai gabatar da wannan shiri da fatan dukkan mun kuma za a kasance cikin koshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Malama Aisha. matar Usaini Dangote Karasuwa, jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum. Abubakar Yahaya Gaidam jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Garba Muhammad Kolo da Maturu, da Musa M. Gambo da Maturu, da Comrade Bala Usman Karasuwa, da Usaini Dangwata Karasuwa, da Usaini Ismaila Madaki Gaidam, da Adam A. Adam Gashuwa. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine abubakar yahaya gaidam jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kati na gaba wanda da shi ne zan kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen Rahamatu Abdullahi Tudun Wada Sakkwato. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da Fatima matar Rilwani Fajaldu a ƙaramar hukumar Dange Shuni jihar Sakkwato da Rashida Kasimu Fajaldu da Nafisa Ahmed Sakkwato da Balkisu Alhaji Dange da kuma uwani yarima budude da likita bokan turai rilwani fajal da sakkwato da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce rahmatu abdullahi tudun wada sakkwato tarayyar najeriya Da haka muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa. Kamar kullum Jamila ce ta yi ɗawainiyar sada ni da ku kamar yadda kuka ji. Ni Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Nake fata a kasance lafiya. Allah ya ba mu alherinsa. Amin. tenen. power.